musa wato dan maiduguri ne da shi shine wato yakumzi yake arewa gangster shine sunan da aka sani da shi Yakunzi sunana wannan arewa gangster kuma is my record label yake to inda dai aka samu yakumzi a secondary school ne yana ga a 2004 so irin kowa lokacin a have friends like ina ga mu biyar friends to dukan suna da irin nickname so ni kuma they always call me yakubu yakubu to irin sai na ce to let me just create the nickname unique nickname so sai na samu na yi kiretin wannan sunan kenan yakumzi sai na dan rage sai na dan kara kuma wani abu to wannan ne aka yi aka samu yakumzi ko me dalilin zuwa garin Kano a wannan zuwa na na biyu ne Kano saboda zuwa na na farko Nomis D ne ya gayyato ni a wurin shi da aka yi na ga last December 2017 na ga 29 Disamba to shine zuwa na farko sannan kuma wannan shine zuwa na biyu kenan yawwa eh na zo radio towa da su tv saboda recently na release album ina sannan kuma na release video to shine na zo in yi dan towa da sauransu irin gidan television and radio da sauransu da haka shin a masana'antar na nishadi waka ake yi ko kwafim ake mai sauraro zai so ya samu labari eh, to ni dai mawaki ne mawaki kuma na hip hop shine aka fi sani na da shi so ina rafin always ina rafin shine kawai abin da nake ok to ni dai kan na fara waka na officially fara waka na nayi na fara is 2009 a lokacin da because I was DJ before lokacin dj DJing before 2009 da sauransu but amma abin da ya motivating ina a rafin wannan insurgency da muka shiga a Medu saboda 2009 ina irin da irin dj ka gane kullum ina studio akwai diyaki ina wannan ina jin wakokin wayanan da sauransu shi yana dan mun sha'awa to but amma abin da zai kara the most abin da ya motivate yana na insurgency saboda lokaci ina ga 2012 ma na releasing album dina Maiduguri ne Peace so ina ga mini mini EP ne six track to ina ga six track wannan gaba daya five tracks duka akan peace muka yi to abin da ya sa kuma muka yi na yi shi saboda yana da daman da zan iya in yi shi in faɗakar da a cikin maiduguri to shi sa ne wannan album din a wani lokacin to shi shine motivating dina na faɗa abubuwa da dama a ciki da abin da yake faruwa da kuma a daina shi saboda a lokacin bar manta ba saboda yawanci ni tun da abubuwan ne yake faruwa ban fita maiduguri ba gaskiya saboda duk wani abubuwa a gaba na ya faru wasu ma ina ga friends na da sauran yan uwan juna da sauransu ina ga duk na rasa su a insurgency wannan so abin ya dame ni kullum yana min zafi abin yana cizo na sosai so ina da daman da zan yi wannan shine kawai na zona tun da music din already na faɗa ma before 2009 ina karambani shi na iya mamin ina iya ni dai son haka but amma abun bai mun ba a lokacin but amma wannan abun ne ya kara mun karfi har na yi releasing album na a lokacin saboda na releasing na album na lokacin 2012 ina ga sai yanzu ma 2017 da NGOs ma suka zo wancan wakokin ma suka ji har suka neme ni akai to shine ko da yau ko har ko gobe zan yi waka a album dina dan recently album da na release ma akwai peace a ciki so duk koyaushe in zan yi waka to dole sai na sa peace abin da yake faruwa da sauransu To yanzu za mu leƙa kafin ka da ƙungiyoyi masu zaman kansu. Wannan waka da kai ta zaman lafiya shin ta yi tasiri a jihar Borno ko ko bata yi ba? Ya al'umma suke karɓi wannan waka A ba mu labari. A gaskiya ta yi tasiri saboda lokacin da na yi releasing alon na farko ta yi tasiri saboda kowane gidan rediyo suna sawa da sauransu ina ga har mutane suna faɗa min cewa in yi bidiyo mana ga NTA da su biyar da suna sawa da abubuwan da nake faɗa abubuwa ne da yake faruwa sahiri ana kallon su wani ma ina yi ma kawai ma ya san ma da dan uwan nake saboda abubuwan ya faru da shike na san kowa da kowa so ina yin abun kowa sai yana ji kaman abun yana kallon shi yanzu kawai tuna shi yake saboda abubuwan da yake faruwa da sauransu. To madalla mai sauraro kaɗan kenan daga cikin hiranmu da Yakumzi wato Yakubu Musa mawaƙin hip hop ɗan asalin jihar Borno wanda ya ce matsalar tashe-tashen hankula ne ya ja hankalinsa har ya fara waƙa. A tara a shirinmu na yau da gobe domin jin cikakken hiranmu da Yakubu Musa Madalla. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano, a Najeriya.